sauraron mu assalamu alaikum kafin mu je gabatun gasar karatun ƙur'ani da muka yi alkawarin ci gaba da gabatar muku a yau bari mu sake waiwayar batun malama firdausi ado wadda ta yi zargin cewa 'yan uwan mijinta wanda ya rasu sun kwace mata 'ya'ya karfi da yaji kuma kwatsam ta samu labarin cewa ɗaya su wato babbar ta rasu musamman ma dai ta zargi wani wan mijin nata mai suna honorable yakubu shehu abdullahi wanda aka fi sani da suna yakubu wowo dan majalisar dokoki ta jihar bauchi abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar Juma'a nan zuwa jiya lahadi da farko dai a ci gaba da yunkurin da yake na abin da ya kira neman haƙƙin ɓata masa suna da ya ce an yi ɗan majalisa yakubu wo tare da haɗin kan ofishin cid na hukumar 'yan sanda ko rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi sun kama ita firdausi da mahaifiyarta salamatu umar da wani ɗan uwansu mai suna malam kawu suka kai su gaban kotun magistrate ta takwas da ke karkashin alkali ya ukundak inda a ƙarshe magatakarda ta wannan kotu sale abdullahi ya rubuta takardar tsarewa wato takardar riman aka kai su gidan kurkuku na bauchi aka kulle su har ya zuwa safiyar litinin din nan firdausi da mahaifiyarta da kuma shi malam kawu suna kulle a gidan kurkuku na bauchi wannan kenan A ranar Lahadi kuma Majalisar Malaman Addinin Musulunci tana Najeriya reshen jihar Bauchi, wadda tun lokacin da aka fara gabatar da shirin nan ta shiga cikin maganar tana neman yadda za a warware ta, ta fito da rahoto da shawarwari ne da za a sulhunta wannan batu bayan da ta binciki komai ta kuma tattauna da dukkan ɓangarorin. manyan malamai da dama a jihar ta Bauchi sun rattaba hannu kan wannan takarda. An kuma samu wakilan shi Yakubu Wowo da na Malama Firdausi suka sanya hannu a kai. A bayan da aka sanya ɗin, Sheikh ɗan azumi Musa ta fawa ɓalewa, sakataren majalisar malamai a jihar Bauchi, kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya ya karanta bayanin abubuwan da suka cimma. kuma ana jiran a ji yadda ɓangarorin nan guda biyu da kansu za su karɓa ko kuma su ƙi karɓar wannan takarda ta sulhu. A mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayanin waɗannan matakai na sulhun ta maganar da aka ɗauka da kuma inda aka kwana kan matsayin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yanzu bari mu cika alkawarin da muka yi muku game da batun da muka faro a makon jiya. na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya da aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto, amma kuma cibiyar nazarin addinin Musulunci ta jami'ar Usman dan Danhodiyo da ke Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. a aji na ɗaya na wannan gasa wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. wanda ya zo na biyu shine faisal muhammad awal gusau daga jihar zamfara babban dalilin da farfesa sifawa ya bada na miƙa sunan wanda ya zo na biyu shine cewar shi wanda ya zo na ɗayan nan bai miƙa musu takardar shaidar haihuwarsa wadda za ta nuna asalin shekarunsa ba saboda akwai ƙa'idar cewa ba za a ɗauki wanda ya wuce shekara 25 da haihuwa ba daga cikin waɗanda shirin namu na makon jiya ya faɗa kunnuwansu har da Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisar wakilan tarayya mai wakiltar mazaɓar gwadaba da Ilela daga jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin kula da dangantaka a tsakanin majalisar wakilan ta Najeriya da majalisar shura ta ƙasar Saudiya kuma shugaban kwamiti na ayyukan hajji. daga jin wannan shiri da muka yi na makon jiyar sai dr salami ya gaggauta tuntubar dukkan waɗanda suke da hannu a wannan lamarin domin ganin an gyara wannan abin da shi da kansa ya bayyana ko kuma ya ce ya gano an yi kuskure cikinsa. sunana dr abdullahi balarabe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a abuja yana kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar kasa saudiya da kuma majalisar mu ta wakilai ta najeriya da kuma al'amuran haji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa allah mataimakina dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan al'amari ya shahi na musulunci kuma yana da alaƙa da harkar saudiya da kuma nan ga kuma da dai mun wakilta mu musta ne muke yi to matakin da muka ɗauka shine mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya faru kuma gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi a ya wakilci eh, makarantar alkur'ani masu tafsiri wanda suka haddace Qur'ani ta da tafsiri a wannan kasa da shi zo na daya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin yan kwamitin musabaka na bauchi inda na yi magana da mataimakin shugaban kwamiti da coordinator wanda na can bauchi kuma na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar a to duka nan da ya jiya nan take suka je aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan allah ya kawo takardarsa to kuskuren shine ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya haka kuskure na ya babba don ya kamata sai an tuntuɓi wannan bawan Allah a gane me matsalan shekarunsa ko in da wannan takardu sai in ya zan bai da an bashi lokaci bai kawo ba bai da sannan sai a ce to idan baka kawo ba zuwa lokaci kaza wanda yake bin ka na biyun ka mu bashi to wannan shi a kuskure kuma ya yarda da wannan kuskure kuma duk mu yadda da wannan kuskure amma hakika za ya um, shugaban jami'a su ya cancanci a gurin shi da ainihin ita shugaban musabaka da sadiya umar da kuma jami'an gudanar da musabaka na bauchi domin sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa a wannan al'amari bai tabarbare ba to mun zauna muka yanke shawara abinda dai a adalci da zai yi mu tura wannan da an tura shi to amma yanzu an riga an makara an tura sunan wancan wani biyu ko bai cancanta ba na Usman Bodo University wanda karkashin shi ne santa take ya ba da umarnin cewa duk wanda ya yi rashin gaskiya game da wannan zai hukunta shi sannan wannan da bai cancanta ba ba zai tafi ba a ana shi tafiya sauran duk waɗanda suka cancanta sun tafi amma shi dai wanda aka sa madadin wannan bawan Allah ba zai tafi ba shi ko wannan bawan Allah yanzu a duk wata musabakar da ta zo nan gaba insha Allah shi zai ta yi shi Najeriya domin shi ne cancanta kuma yana da dukkan cancanta kuma babban abin da ya samu a ƙara tashi tsaye wajen ne kasan ya kamata a ce a musulunci akwai wani ƙarin tausayi da ƙarin kulawa da ya kamata a ba wannan ba Allah kasancewa san mutum ne wanda yake da a da da da dan na kasa mm. to to to yana da yan na kasa eh. to wannan na kasa ta sa ya kamata a ce don mu kore mishi mu ɗebe mishi jin cewa ko da don yana da na kasa ne mu gwada mai cewa ba wani mai na kasa da musulunci yake yin ko da shi ko musulunci ya ba da muhimmanci musamman gare su akwai muhimmanci na musamman da ya kamata a basu don haka matsayin shi kuma na musulmi malami ne ya san me ake ce makaddara ya san ko ya san addinin musulunci don malami ne mai hadda qur'ani mai tafsiri ya san cewa ba abin da za a iya yi in ba abin da Allah ya rubuta ba to mun zauna mu ta kuma wasa bisa wannan hukunci da a jami'a ta yi da hukuncin da muka yi da hukuncin da ainihin duk gaba ɗaya da mu da 'yan kwamitin musabaka na bauchi da 'yan kwamitin musabaka na santa ainihin shugaban jami'a mu muka haɗu hakan ga aka yanke wannan hukunci tare da tuntuɓarsa kuma da amincewarsa don haka bisa dukkan alamu kamar yadda zaka ji ga wurin shi ya gamsu da wannan hukunci kuma ya da kuma ya yarda da cewa wannan haka dai Allah ya nufa ba nuhi na ba kuma ba da gangan bane illa ya kawo wani na ya je wannan kuskure wanda kuma insha Allah za a gyara domin musabaka ba guda bace hmm. insha Allah wanda za su zo gaba shi zai kai kuma ya yarda har ma ya kara da roƙon cewa to wannan hukunci da aka yi na ba za a tafi ba shi da kansa ya kira ni yace yana roƙo don Allah sauran 'yan takara waɗanda su ba a yi musu hana ba to don Allah a bari su kai saboda roƙon da ya na sake kiran shugaban jami'a cewa wannan bawa Allah ya roƙa don Allah sauran mutane a bari su kai sakamakon haka shugaban jami'a ya bari sauran mutane duka suka ta yi, in ban da wannan mutum da aka yi kuskure aka yi ba da sunan da wannan ba Allah to alhamdulillah yanzu dai an gyara wannan lamari a mako mai zuwa za mu ji ko an gyara batun takaddamar da ke tsakanin malama firdausi ado da dan majalisar dokokin jihar bauchi yakubu shehu abdullahi ko yakubu wowo mu huta lafiya.